الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد بماله وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوات الرجب جرم معي صلى الله عليه وسلم كل ليلة ليلة ثلاثين دجاج الله يسكي فرسا وقدر وسياحة وأعلى الناس جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله تعالى لمشي برة تفسير القرآن بجرمة وقولي إياه سورة الحاقة سورة عند سبع أجير سرور البخاري ما إن شاء الله تعالى لم تكش آية إلا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لما طغى الماء حملناهم في الجارية بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yana mana bayani akan mutanen da suka karyata tashin kiyama da kuma sakamakon ya buga mana misalai na adawa mutanen annabi Yusuf alaihi salam sannan ya buga mana misalin sabudawa mutanen annabi malik alaihi salam sannan Allah madaukakin sarki ya buga mana misali da fir'aunu wanda Allah ya aiko masa annabi Musa alaihi salam ya karya tashi har ma ya nemi ya kashe annabi Musa alaihi salam karshe Allah madaukakin sarki ya halakar da shi da magoya bayansa a cikin ruwan da yake takama da cewa nashi sannan Allah madaukakin sarki ya buga mana misalin mutanen annabi Lut waɗanda an san su da irin albashin da suke aikatawa Allah ta sarki kashi su ma ya halakar da su ya kifar da ƙasar su shine Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da mana bayani sai Allah madaukakin sarki ce inna lamma tabal ma lallai mu lamma tabal ma lokacin da ruwa ya kai ya kawo amalnakum fil jariya sai muka ɗauke ku a cikin kwalakwali wannan ayar tana magana ne a kan mutanen annabi Nuhu alaihi salam sannan kuma Allah maɗaukacin sarki yana tunatar da larabawa waɗanda suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin alƙur'ani na sauka a gabansu. da kuma mu da muka zo bayan su cewa mu mun ci albarkaci ne muna cikin zurriyar annabi Nuhu alaihi salam waɗanda Allah madaukakin sarki ya tsira domin Allah madaukakin sarki ya alƙawari duk wanda bai shiga cikin wannan falafalan ba ba zai tsira ba dan annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya kira shi ya ce ya bunayyar can ma'ana wala takum ma'al ya ce ya kai dana yi masa talaffu ya tausasa masa kira ya ce ya bunayya ya kai ɗana na irkan ma'ana ka zo ka hau wannan kwale-kwalen tare da mu wala ta kun ma'al kafiri kar ka zama cikin kafirai wanda suka ƙi Allah suka ƙi umarnin Allah suka ƙi bin Allah ni annabi Nuhu alaihi salam sai sannan na sai ce sa'awi ila jabalin ya asimu ni min al-ma da ba maka kyale na ai zan je in hau dutse ya asimu ni min alma zai kare ni daga ruwan nan annabi nuhu yace la asiman yawma min amrillah illa man rahim ba wanda Allah maka kusantar ba wanda zai samu kariya wani abu ya kare shi wanda Allah ya ji ɗansa ya shiga cikin wannan kwale-kwale وحال بينهما الموت فكان من المبرقين Ana nan. dan annabi nuhu alaihi salam ya shiga cikin kwale-kwale karshe wahala bai na mawuju sai kumfan teku kumfan ruwa wanda ya gama duniya gabaki daya wanda aka kira shi da abu sai ya sha maka tsakanin annabi nuhu alaihi salam da ɗansa ga gane minan mugarami sai ya zama cikin waɗanda aka nutsar aka halakar da su duk waɗanda ba su cikin wannan kwale-kwalen ba Allah madaukakin sarki ya halakar da su amma da Allah madaukakin ya ba mu labarin sai ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqi amma zurriyar annabi Nuhu alaihi salam waɗanda suka yi imani sai muka sa su ne waɗanda za su zama wanzanzu a ban kasa daga kansu ne aka samu zurriya aka hayayyafa har muka kawo yau wannan waɗanda suka zama tsirarai suka yi imani da annabi Nuhu alaihi salam suka yadda suka shiga cikin wannan falafalan to su ne suka zama ba albaqaya saliha suka zama sauran mazan gari suka zama sauran mazan nagari su ne Allah mu da kuke sarki ya basu to shine Allah mu da kuke ce inna lamma bagal ma lallai mu Allah mu da kuke sarki yana amfani da jami'i malaman tafsiri ta ce ta'ziman li sha'ani saboda girmama lamarin Allah ai a al'adar balarabi kai kadai kake magana idan kai babba ne sai ka ce mu mun yi kaza idan sarki babba na jawabi sai ce mun yi kaza mu muka yi kaza kuma shi ne ba amma sai ce mu wannan ta'ziman li sha'ani da ke inna lallai lamma tsagal ma'u lokacin da ruwa ya kai ya wuce gona da iri ya cika duniya ba il ai Allah madaukakin sarki ya ce ya aghdu ma ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qubiya al-amru wastawat 'ala al-mizan lokacin da ruwan tufa ne ya zo sama ruwa kasa ruwa haka duniya ta zama ko ina ya mamaye duniya kuma daga tanda daga tanda wa farat sannur daga tanda saboda Allah ya nuna aya sai ya fitar da ruwa daga tanda tanda ana soya waina ko ana gasa gurata a nan Allah ya fara fitar da ruwa sai tanda ta fashi kawai sai ruwa ya fara bukulowa sai ya gama duniya kamar wasa to shine sai Allah ya ce amalnakum fil jariya sai muka ɗauke ku ku ai hamalna aba'akum alladina amanu bi nuhin alayhi salam sai muka ɗauki iyayen waɗanda suka yi imani da annabi nuhu alayhi salam muka sa su a cikin wannan kwale-kwalen sai Allah ya goge sunan kwale-kwalen sai aka fita siffar kwale-kwalen sai aka ce aljariya ai inna lamma taba al-ba'u amalnahu fil safinati al-jariya sai aka cira a safina sai aka ce hamalnakum fi jahiliya ke muka dauke ku muka sa ku a cikin wannan kwale-kwalen domin mu tsira ta ku karshe Allah madaukakin sarki sai ya ce ya da imanaki ya ke kasa ƙosa ruwanki wa ya sama'u aqli'i ya ke sama riƙe ruwa a daina zubo da ruwa Allah ya ba su umarni وغيظ الماء daga nan sai aka matsa ruwa ya zama duniya ta koma ta bushe wastawat ala al-dudi falan annabi nuhu alaihi salam shi kuma ya tabbata akan wani dutse da ake ce masa al-dudi duk wanda bai shiga cikin wannan falan na annabi nuhu alaihi salam ba ya zama halakanci a ciki akwai ɗansa ɗaya sannan kuma a ciki akwai matarsa wanda duk alƙur'ani ya ba mu labari Allah ka sani wannan kaga Qur'ani yana ba mu labari ne a matsayin misalai abinda waɗancan suka aikata mu ma idan muka aikata muka karyata zaɓin alƙiyama alhamma tabbas abin da ya faru da su mu ma zai faru da su maksudin isa ke nan a cikin alƙur'ani alƙur'ani yana ba da kissa ne domin domin a ɗau izina a kalli waɗannan da aka ba da labari ne dalilin da ya halakar da su ko kuma sai mu guje ma wannan kada mu aikata abin da suka aikata sai Allah ce ni na ja'ala halam لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية alaha domin mu sanya wannan kwale-kwalen lakum gare ku tazkiratan ya zama muku wa'azi wa ta'iyaha udhunu wa'iya sannan kunne wanda ya kasance ne adda ne fahimta ya haddace kuma ya fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wannan kwale-kwalen na annabi Nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya yi shi domin ya zama aya a gare mu ya zama mana wa'azi cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da wani umarni ko abin da ake bukata shine ka gaggauta bin wannan umarnin na Allah kada kai kada ka tsaya kana ci kana gaba kana baya kai tsaye ka miƙa wuya wata iya udunun wariya sannan kuma kunne wanda ya kasance wariya idan aka ce alwa'ayu malamai suka ce lafazi ne da ke ɗaukar ma'anoni guda biyu a dunkule in alwa'ayu ana nufin alhifzu wal da'mu a haddace abu kuma a fahimta shine sai a ce wa'a eh wa'a wani yana siffanta al-Imam Malik rahimahullah al-Majrin al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala wa'a ma wa al-Qur'an min kulli hikmati wa nifat lahu al-adabu fi al yace wa'a ma wa al-Qur'an al-imam malik rahimahullah ta'ala duk abinda al-qur'ani ya haddace ya haddata kuma ya fahimta to shi ma al-imam ya haddata wannan kuma ya fahimta min kulli hikmati na kowane ilimi wa nifat lahu al-adab fi sannan an yi masa nadi na ladabi في اللحم والدم جنن سد سوكر سجباكي إلى ne. al-imam malik ba za ka ga ya aikata wani abu ko ya faɗi wata magana wacce ba ta da kyau ba to lafazin dai al-wa'yu na nufin al-hisu wal fahm a haddace abu a fahimta a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wani sahabi ke yake ba da labari cewa a wannan wajen manzon Allah ta salama ya yi jawabi sai yake cewa fasami'atu udnaya sai kunne na ya ji wa ra'atu aynaya idanuwa na kuma suka ga annabi sallallahu lokacin da yake wannan bayanin sannan wa wa'abu qalbi sannan zuciyata ta haddace kuma ta fahimta kuma ga shi yanzu ina karantar da ina muku bayani in ji sahabi radiyallahu ta'ala anhu to Allah madaukakin sarki yana buƙatar ku zama masu fahimta ita Allah ya zargi mutanen da ba su fahimta إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم يتي يتي إن شر الدواب عند الله الصم البكم للي مكي شر جبوني أو ألا الصم البكم سوني بيباي قرابي alladina la ya'qilun waɗanda ba su fahimta walau Allah ya san suna da alkhairi da ya ji da su da sun gane walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun da su za juya baya ba za su saurari Allah sai su juya ma Allah baya yi Allah yana son mu zama masu fahimta shi ya ba shi alhawa kafafe na neman ilimi ido kunne zuciya wannan nan Allah madaukakin sarki ya ba mu su umumi amfani da su wajen ilimi da fahimta da hadda shi ne Allah ya ce linajala alakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunun wa'iya mun sanya wannan kwale-kwalen ne ya zama sanadiyyar tsira iyayenku domin wannan kwale-kwalen ya zama muku abin tunawa kuma sannan kunne mai fahimta da haddacewa ya haddace kuma ya fito akwai hadisi amma malaman hadisi suka ce zarifi ne wannan hadisi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allahumma ja'alhu udnaka Allahumma ja'alha udnaka ya Ali ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, Allah ya sa ya zama kunnanka ne ya kai sayyidina Ali amma hadisi ne da shi bai inganta to a takaice dai Allah madaukakin sarki din yana ba mu waɗannan bayanan ne a matsayin sakamakon mutanen da suka karyata al'afa wato tashin alkiya sai yanzu kuma za a fara mana bayanin tashin alkiyama ya za ya tashin alkiyama zai zama ya za a yi tashin ma? waɗanda matakai za a bi ya sakamakon mutane zai kasance a filin tashin ba sannan idan aka gama littafi to kowa ne zai zama sakamakon shi ne sai Allah mu rubuta ce fa idza nufiqa fi-sur fa idza nufiqa fi-sur nafqatun wahida Allah ta'ala ya yace fa idza nufiqa fi-sur idan aka yi huri a cikin kaho wannan kafan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Allah ya halicce shi kuma ya ba wani mala'iki da Allah ya kira shi da suna Israfi sunansa ya tabbata a hadisi ingantacce sunansa Israfi shine wanda Allah ya bashi wannan kafan Allah ya kira wannan kafan da sunaye biyu akwai inda yace fa idza nuqira fin naqur an naqur din nan shine as-sur da wannan sai Allah ya ce idza nuqira fis sur idan aka yi huri a cikin kaho mala'iki ne israfi a cikin addu'ar sallar dare da manzala ta sama ya karantar da mu manzala ta sama ya faɗi sunansa in ya tashi zai yi sallar dare yana cewa Allahumma rabba jibrila wa mika'ila wa israfila فاطر السماوات والأرض عالم الغيب Shahada. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم والله سنن سيازو أحاديث صحيح سنن إسرافيل وشيني وانا ملائكين دا ألا يوكلاشي نبور كفو أحنن تونن كفو رانا دا الله سبحانه وتعالى يقدر قوة يقول sai a umarce shi da yahudu to shine allah sai ce fa’iza nufi haka idan aka yi huri fi a cikin ƙaho na fahimtun wahida huri ɗaya al’allama tuna tafirin a cikin tafirin ta ya ce wahiyar na fahimtun akhira wannan hurin shine ne na ƙarshe sai al’imamu tafirin ya kalli ayoyi da suke bayani akan hurin ƙaho da za a yi sai ya ce huri ne guda uku ya ce hunaka salatu na faha za a yi huri uku huri na farko al'imamu na kasirin ya ce shi ne ake ce masa nafhatu sa'aqi sannan sai nafhatul faz'i sai nafhatul qiyam nafhatu sa'aqi huri idan Allah ya umarci wannan mala'ikin israfi da ya huri ce kowa ya tsuma kowa ya tsuma ko ya mutu shine nafhatu shi ne Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratul Ya ce wa nufi fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخة الصعق الإمام ابن كثير يتشيني فرقه قولي لفرقه da Allah zai umarci mala'iki Israfil alaihi salam ya huri in ya huri sai kowa ya faɗi ya mutu sai dai wannan da Allah ya zaɓa ba za su mutu ba a wannan lokaci sannan sai nafhatul fazari نفخه الفزع شيني الله امره بكيتشي ويوم يصدق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه دائري وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء نفخه الفزع كينا sai buri na karshe shine nafhatul siya al-imam ya ce shi ne wannan shi sa sai Allah ya bayani sai yace fa fi nufikha fi suri nafhatun wahida idan aka yi huri a cikin ƙaho huri ɗaya. to wannan an-nafhatul wahida shi ne na shine nafhatul qiyam shine thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum mun yanzurun to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wara annabi Musa alaihi salam yace nafkhatu saqi wannan gurin na farko ba zai shafi annabi Musa alaihi salam a hadisin al-Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi huri a cikin kago sai a tashi wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardh ni ne farkon wanda kasa za ta fara fitawa sai ta bude sai in fito ya ce ina fitowa sai in ga annabi musa alaihi salam a ƙarƙashin al'arshin allah ya yi ma allah sujada ya ce ban sani ba shi ya riga ni tashi ko ko ba ni ba ko ko ni na riga shi tashi ban sani ba amma dai in shi kakul ardi ba zan zama ce shine farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa ya fito yace amma tashi bai san waye aka fara mayar masa da ransa ba shin annabi Musa aka fara mayar mawa ko ko shi aka fara mayar mawa yace la tukhayyiruni ala Musa yace fi fifita na akan annabi Musa tawadu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon sama ya fa annabi Musa ai ba a yi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za a yi amma manzon sama yana koyar da mu tawazu. yace la tukhayyiruni ala Musa kar ku fifita ni akan Musa domin Allah madaukakin sarki yayi bayanin annabi Musa alaihi salam ya ba mu labarin annabi Musa alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi idan aka masa abu na tashin hankali ke ce laqad fu'ila bi akhi Musa akthar min dhalika fa sabar an yi ma dan uwana annabi Musa fiye da haka amma yayi hakuri ya yi haƙuri shi yasa annabi Musa yana cin ulul azmi na rusul to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi ce wannan sumar da annabi Musa alaihi salatu wassalam yi a duniya to ita ce Allah madaukakin sarki ya bashi musayanta ba zai yi a lahira ba eh wannan abba'u din da za a yi an hura agogo ba zai shafi annabi Musa ba saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya masa nasa a duniya ko eh ai cewa ya rabbi arini anzur ilai annabi Musa ya ji daɗin magana da Allah a zuri sina ya ce rabbi arini zuri ilai ya ce ya Allah ka bayyana in ganka shi Allah ce lan tarani ba za ka ganni ba walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani amma ka kalli dutse idan dutsen nan ya tabbata وسوف تراني ذاك دليل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى طائقا لئلا يتجلي يبين عدوتي sai dutse ya bashi ya tawwace annabi musa alayhi salam kuma ya faɗi gefe guda sumamme ko sai manzo sallallahu alaihi a hadisin al-imam al-bukhari sai ya wannan duka annabi Musa da aka yi da faɗi wanda ya yi da su da ya yi Allah madaukakin da ya masa nasa a lahira wannan ba zai sami idan aka yi fanufi kafin suri fa fa'i kaman fi samawa ab illa man sha Allah to cikin man sha Allah ba akwai su kada da nan a cikin da yi ya tabbatar da annabi Musa na cikin man sha Allah wasu malaman tafsiri sukan kawo wasu to amma nafsosa ba su tabbatar da su ba sukan kawo kaman al'uhu li'i matan aljanna sukan kawo mala'ika jibrilu alaihi salam sannan sukan kawo mala'ika mika'il alaihi salam da sauran wasu mala'iku amma duka irin wannan ba a istihadi a yana bukatar nan kuma nassi sahihi daga Allah ta'ala ko kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu na annabi Musa alaihi salam قال كما يا تفرد نفخة الصعق لا تصيب موسى عليه السلام wannan hurin da za a yi na farko to ba zai samu annabi Musa alaihi salatu wassalam to shine Allah mafi fa idan fi hadu suri idan aka huri nafhatun wahida aka yi huri a kaho nafhatun wahida huri daya nafhatul qiyam ce shine fa idan da ke kowa na kallon kowa anna aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito hadisi tace yuhsharu an-nasu ghuratan hufatan gurman buhman ranar lahira yuhsharu an-nasu za a tashi mutane ghuratan tsirara hufatan babu takalma kurlan kowa lokaci ta koma kaciyar da aka yi kowa ta shiga ta koma sannan buhman ai la a lahum kowa zai tashi bai da komai sai na na aiki ce subhanallah yanzu ba'dhum ila abin al-rijal wal nisaa jami'an mata da maza ya ma'aikin Allah za a ci kunya shirka tana kallon sirikinta. Hmm, manzon da sama ya bigi kafa yace yabnata abi kuhafa al'amru a'zam min an yanzura ba'dhum ila ba'd sai ikar abu kuhafa kakan da kenan baban sayyidina abubakar sai al'amarin ya wuce wani ya kalli wani in kaga ana yi wannan ana tsubaci hankali ne a aikin hajji al-qiyamatu sughra aikin hajji al-qiyamatu ana tawafi ko a filin arabat ba ka gane mace a kusa da kai ba ka gane mace a gefen in ba ka yi ba wuri kafin a yalwata wajen jifan shedan lokacin da ake mutuwan nan a ce mutum kaza ba, ɗari biyu sun mutu wannan lokacin ma tsananin ya fi tsanani ba ka ma sanin mamaka ba ka gane da mamaka kuka tafi ba za ka gane ta ba to balle filin tashin alkiyama ga malalitu ga aljanu ga mutane ga dabbobi duk an tayar da kowa kuma Allah madaukakin sarki ya banza da mutane mulkin sai tabbata a rana a yi shekaru Allah ya shiru ya kala kowa a shiga tashin hankali a zo da rana ta zama milan ta zama ko ne mil ɗaya na tafiya ko kuma milan dan mashi da ake sa falli da shi za a kusanto da ita to kaga ina wani zai kalli wani ina wani zai san wani bai da wando ina wani zai san wani bai sa kaya ba kowa yana ji da kansa shine Allah ke ce in aka yi huri a cikin kaho huri daya shine nafhatul qiyam hurin da za a yi kowa ya ji ka firgiji kowa cikin tashin hankali yau mai firru al min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi وبني الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هو أنا وأعنى هو أنا كلما دخلت أمة اللعنة تغنى باقة قاعدة ما تكا قد تتي أي أخيرا لدى بخبات تسنكي فلي بقادة تسينا باقة قاعدة إذا ما باك سن قاعدة يوم يفيد المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يوم da ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya uwa uba ɗaya ko uwa ɗaya kana gudun maka yana gudun maka ummihi wa abi tana gudun ma babanka da mamanka babanka ma na gudun maka mamanka ma duk tausayin da suke maka a duniya to tana guduwa ba ta ɗauka da wannan rana kullum ri'in minhum yawma idin sha'anun yughnihi kowa a wannan yinin akwai al'amarin da ya wadatar ya shagaltar da shi kowa yana ji da kansa kowa zai tashi yana nafsi nafsi amma na biyun rahmati alaihi salatu wa salam zai tashi yana ummati ummati haji bambanci kowa yana kaina na sani hadda annabawa manzon sallallahu alaihi wasallam yana ya tashi yana ummati um, ina al'ummata ina al'ummata take هي اقول المزال الرسول ما يجي هي جاء الأمة أتي جاء الأمة هي جاء متهاي المدع يأتي جاء وسنا متزاع تقول أمتي أمتي الأمة ثانية هي ملاك إنهم ليسوا أمتك تباع الأمة كبير إنهم قد غيروا وحدثوا بعدك وأحدثوا بعدك سنتن ذا الدين تنجي بدأ zalin sama sai ya ce fa tufuqan fa tufuqan can gaba Allah wai Allah bai aka tashi gona Allah raka tashi gona can ba su gada eh lokacin da zo ya biki dan farauta ya ce can ba su gada a je a yi masu gada mu babban da mu Allah ka tsare to shine sai Allah ya ce wa humilatil ardh وحملت الأرض والجبال فدكت كذلك كذا واحدة وحملت الأرض أكدو da والجبال لمن يمن ينزوى سودة كي جنس عدونية ba ƙanana ba irin waɗannan su dutsen kusaina a irin su azara irin su kilman jaru manya-manyan duwatsu da ake da a duniya Allah zai ɗauke su ka dukkata dukkaninsu sai a haɗe su da ƙasar da duwatsun fa dukkata ce a bibbige su a lasu su katan wahida bugu daya duk dutse da kake ganin girman shi wannan shi ke nan kawai fafafaf an faffasa shi ya waje waye manya-manyan duwatsu a cikin hikima ta Alƙur'ani, sai ya ce wa humilatil ardu al ardu ɗaya ce amma sai aka ce wal jibalu da duwatsu jam'i ne na aljabar aljabar kwara daya amma sai aka ji da ta alfibat to amma kuma da aka tashi kawo aikin su sai aka ce fadu kasa ta kamar da su kamar biyu to shine sai malaman malaman tafsiri malaman lugha sai suka ce nan umila lafzu aljibali mu'amalatan mubradi an yi mu'amala da lafazin aljibal duk da jam'i ne an dauke shi a matsayin daya sai aka dauki ita ma kasa a matsayin daya ya ka haɗa su ka zama biyu ya ka ce faru kada eh amma a larabcin wa humilatin abu wal jibalu fadu dukikna fadu dukikna da katan wahida to shi kuma alqur'ani yana da wani sirri duk abin da zai bada wahala qur'ani baya san shi daga cikin fasaha ta alqur'ani duk abin da zai ma harshe nauyi qur'ani za ka ga yana kauce masa yanzu za ka ce وحملت الأرض والجبال فدككنا جكت عقبا دائما أما قدر وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أرجع هذه أقميت في الخمر بداد القرآن نادى إن ون السر جاء أبن da zai لو mai nauyi Qur'ani na kauce masa kaga babu jam'in nur a cikin alqur'ani saboda yana da nauyi al-anwar al'adwa sai ka sha wani nauyi kawai da aka tashi ce nur "Nuhun ala nur amma zulmatun duhu sai a ce zulmatun kaga da dadin fada haka al'ardu babu jami'in al'ardu a cikin alqur'ani amma akwai jami'in as-samawa as-samawa amma babu jami'in al'ardu jami'in shi ne a ce al'ardu ko a ce al'arabi kaga shi ma da nauyi a fashi babu jami'in wuta a cikin alkur'ani shine anniran amma akwai jami'in aljanna sai ce janna kaga da da da ta fadi amma anniran kaga da nauyin sa na da irin wannan sirri to ranar lahira dai za a haɗa ƙasa da manya-manyan duwatsu gaba ɗaya Allah madaukakin ta ya muku buku ɗaya ita kanta wannan ƙasar sai an canza ta يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات za a canza za a canza kasan su ma sammai za a canza ba a su za a yi hisabi ba a wannan ƙasar za a yi hisabi za a canza sabuwar kasa sannan a yi hisabi kaga duk wannan Allah madaukakin yana nuna mana mu ji tsoron wannan rana waccan tilas ko mun ko mun tuke tana nan za ta zo kuma Allah madaukaki a cikin hikimarsa sai ce la ta'tikum illa ta. kiyama ranar tashin alkiyama ba za ta zo muku ba illa ta, sai a aske sa babu wanda zai zo ya yi littafi ya ce ya gano ranar da za a tashi alkiyama sai Allah ya karya tashi an samu wani wani wani wani wani rashad rashad khalifa a kasar kuwait da ya rubuta wani littafi wai ya lissafa kwanakin da suka rage sauran kwanaki ka za a yi tashi biya sannan ka zan a nan Najeriya ba an taɓa sawa aka an taɓa faɗi a rediyo a a talabijin lokacin kanu gwarza ne kuwa yi labarai a taskan labarai a NTA wai za a yi tashi biya ma ranar Laraba ba kuma ranar ranar Litinin ce da sanu gwarza ya gama labaran su ce to Allah ya kai mu iman ran laraba ba Allah ya kai mu shi ba musulmi ba ne shi shi Allah ya kai mu laraba ai haushi ya ce rana ba ta karya sai dai uwar diya ta ci kunya za ko ta ji ba wanda ya san ranar da za a yi tashi alkiyama amma Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyama alamomi dan aka ga waɗannan alamomin to mutum ya ƙara shi waɗannan alamomin ga su suna ta bayyana suna ta bayyana ga suna suna ta ganin alamomi kala-kala duk kusan alamomin da bazan sama ya ambata kanana sun duk sun bayyana kaga fa'idan kaga waɗannan alamomin ita ce ka ƙara dagewa ka ƙara zage dantse wajen neman tsira da kuka daga cikin abubuwan da manzon sama ya faɗi cewa suna cikin alamomin tashi alƙiyama akwai akwai shagulan yawan kisan kai a mai da jinin ɗan adam ya zama kawai kamar jinin sauro ko jinin kiyashi kiyashi na da jini kana buɗe talabijin kawai sai a ce kutilal yau fi suriya fi hana fi hin fi hin mi'ata qatilin mi'ata qatilin ko sakata haka ma suke amfani da shi aljazira sun ce sakata mutum ɗari biyu an kashe bom ya tashi a gari kaza an kashe mutane duk amma zuciyar mu ta saba yanzu don saba su kuma ba ma duka wani abu wani tashin hankali ne cin alamomin tashin alkiyama yan uwa in ka ga irin waɗannan abubuwan sun yawa to izina Allah yake ma mutum mutum ya ƙara shiri sun fa'idodin sanin tashin alkiyama yan uwa ba wai ana nufin mutum shi ke na zai rike hannu ba ne a'a ana nufin lokacin ake bukata a ƙara dagewa wajen yin aiki a ƙara ninka aiki a ƙara neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala kullum mutum ya rika tunanin me zai ƙara aikatawa ya kusantar da shi ga Allah me zai bari wanda idan da ya aikata wannan abun bai bashi ba zai nisantar da shi daga Allah abin da ya kamata mutum ya rika yi shine Allah mutum ya ce fa yawma idin waqa'a waqi'a فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ أولنا الرانة تكاشن القيامة وقعت الواقعة لأبقوا كي أبقوا الواقعة لا تتشي القيامة شيء ساعة الله يواغ سورة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة غافية إذا وقعت الواقعة idan mai afuwa ta abu laisa li waqa'atiha kadhiba ba wanda yake karyata afuwar wannan ranar khafidatu rafi'a wannan ranar rana ce da za ta kaskantar da wasu rafi'a ta daga wasu wasu za su zama yan aljanna sun daukata wasu kuma za su zama yan mutu sun kaskanta eh. waɗanda ake nuna su da a duniya mutane ne manya ranar sai su zama kaskantin e, waɗanda ake ganin su وشخص كان في الدنيا حقيرا يبوأ منزل النجب الكرام mutumin mutanen da wa shakhsin mutumin da wa kan shakhsin aiki. sai mutum da yawa kana da duniya haƙira a duniya kana ganin shi walakantacci bai da komai yubawwa'u manzilal mujubil jihan a ranar tashin alƙiyama sai a saukar da shi gidan manyan mutane zababbun Allah eh, zababbun Allah sai a tashi a sai kana ganin shi ba wani abu bane shine wanda manzalin sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayin Allah waɗanda idan idan udimu lam idan idza wujidu lam wa idan kukidu wa idan udimu lam yuftaqad waɗanda a wuri in suna nan ma ba ka sanin suna nan idan ku in ma ba su nan ba ka gane ba su irin waɗannan mutanen sai Allah barka ya ɗaukaka su gara fi ajiye خافضة مثلاً إذا أتى جن وسمع سدوا كعك الدنيا منزل سميتي يأس يأس الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناعة رؤوما اقرأوا إن شئتم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا متم da ake ganin shi babba ana ranka ya dade yalla bai ai ku ne kaza ku ne kaza a duniya lallahi ra sai ya zo sai a sa shi a ma'auni fala yazid inda Allah janaha ruwa amma ba zai kai tiftikin zango ba a wurin Allah Allah manzon su ne ce in kun ga in kuna so ku karanta ayar da take cewa fala nuqimu lahu yawm al-qiyamati wazna ranar ta jama ba shi da ma'auni mai nauyi a wurin mutanen da ake girmama su a duniya sai su zama walakantattu a lahira to duk a wannan ranar mai afuwa za ta ألا يتي وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء سي سما تككيتي سما تككي جنن دغا سنا سي فهي يومئذ أولا الرانة سي تزم واهية ضعيفة سي تزم نيروني سما shine Allah ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila ranar tashin alkiyama sama za ta kakkece da giragizanta wa nuzila al mala'ikatu tanzila ai ta sassaukar da mala'iku suna bin uwa daga sama sama ta kakkece Allah ce idan sama'un shaqqat idan sama ta kakkece ashe sama za ta kakkece duk waɗannan taurarin da wata da da rana da muke ganin su da ranar lahira fa idan ne sai shi kan shi wata a haɗe shi wa jumi'a shamsu wal qamar a haɗa rana da wata su kuɗi. ranar wata rana ce da kowa cikin tashin hankali ba wani wanda zai zo a ranar gice na cikin ayin Allah kai mu wannan rana. Yi mahaukaci. rana ce rana ta zana da firgici ranar gaskiya da gaskiya ce ba Allah mun suke kira ta ni ce wa da sara'i abinda aka yi a boye ranar zai bayyana ma ji da duk zunubin da mutum ne bai tuba ba ai fa ai shine fa shine ma'anar gafara in an ce gafara ana nufin ai tsadara Allah ya rufe ka ba a gani ba duk wanda Allah ya gafarta masa yi zunubi ya tuba Allah ya gafarta maka to ba zai ga zunubin da yayi ba amma wallahi duk zunubin da mutum ya aikata ranar a duniya ya tafi lahira ba a gani ba bai tuba ba sai an nuna a maji sai an nuna a kowa sai ya gani duk waɗannan sharruwan da ake kulla ta a duniya wallahi duk za ka ga komai ranar lahira ta mun ta. amma ba kai irin ta aqala rawi ya ce Allah kai mu mu sha kallo kai kuma kana ina a lokacin wani shi shi malam Allah rawi Allah da zame shi shi lahira ya kama ta ta kamar duniya ya ta shi kwanta zai so ga amma lokacin da yake sanya cikin lahira ya fi sanya daidai da dare a mashi waka waye da waye to kar ka siffanta lahira da haka lahira ta wuce haka ba abin wasa ba ne lahira ta wuce yadda ake suranta ta a cikin kwakwalwarka wallahi ba abin wasa ba ce shi yasa manzon su ne ce law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaytum katira shi wallahi da kun san abin da na sani na game da al'amarin lahira wallahi da kun kanku ya zama mai yawa kuma ku rika dariya ya kada ba mu mu abin da manzon su ya sani ba Allah ya sanar da shi abin da mu ba mu sani ba shi yasa shi yake girmama al'amarin lahira ba mu kawai shi ke in mun ji a lokacin shi ke nan muna shiga muka je muka shiga shagari je kuma mu manta sama dai za ta tsatsage ta ce mala'iku kuma su sassauko shi ne Allah ce wal badar والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها mala'iku kuma duk ga sunan ajabba dukkan wani gefe na sama wa yahmilu arsha rabbika sannan fawqahum yawma idin samaniya sannan kuma mala'iku guda takwas su suke dauke da al'arshin ubangijinka al-imam ibn ya ce zai iya yiwa al'arshin Allah ne Allah ya san yadda ya tsara mala'iku su dau al'arshin zai iya yiwa kuma al'arshi ne da za a aje shi a filin tashin alkiyama domin a zo a yi hisabi al-imam ibn ya ce waɗanda wannan ayar za ta iya ɗaukar waɗannan tasirin guda biyu ko dai ana nufin al'arshin Allah mala'iku guda takwas za su sauki al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala al'arshi dai wanda Allah ya ba mu labarin ya za su ɗauke shi yaya Allah ya tsara wannan ba wanda ya ce ai tambaya a kai su'alu an ku bid'a yi tambaya ka ce ya haka zai yi ko ka zama dan bid'a ko kuma wani al'arshi ne da Allah ya yi alkawarin cewa za a zo a aza shi a cikin tashin alkiyama domin a yi a yi duka zai iya ɗaukan wani sannan kaga wannan ayar ai ta yi daidai da can da wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bin gama wa nuzila al-mala'ikatu tanzila Allah ta wa shaqqaqu as-sama'u fa hiya yawma iya. Da ta wal malaku ala arja'iha lafazin al-malak mala'ika ɗaya ce jam'in al-malak shine al ko amma a ta larabci ya halatta ai haka zaka ce wal malaku ala arja'iha ana nufin ai wal mala'ikatu ala arja'iha ismul jinsi ne al malak to daga zai iya daukan sunan mala'ika daya kuma zai iya daukan mala'iku da yawa shi yasa hatta lafazin al mala'ika din wasu malaman duka suna ganin zaka iya cewa al mala'ikatu kaga al mala'ika ai mala'iku kenan ko amma kuma suka ce jibrilu almala'ikatu jibrilu kamar ka ce almalaku jibrilu mun fahimta to mala'iku za su zama duk inda ka keta ka kawai da a sararin zamaniyar da take kiskicewa to sai ka ga mala'iku ne suke sauko Allah ka tsare mu kan mutu kunya a wannan rana babban jin kunya da bala'i shine na ranar lahira ranar da mutum kowa zai so ya ga abin da yi wanda ba dan Allah yake yi ba ranar za ta bayyana wanda yake makirci a ƙarƙashin kasa a ranar za ta bayyana duk abin da mutum ya aikata a ranar za a komai zai bayyana shine yawa tulata da ranar da za a bayyana a sirrai abin da aka koyi شيني في الله يتي يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ أولنا الرانة تعرضون ذا أبو جهود فوق أبنجي دومن أي حسابي لا تخفى منكم خافية با ولم يقوي والذي قوي أسكو a wasu wasu malamai suka ce khafiya nan ana nufin zunubun ba wani zunubi da zai zo E, an gani wasu malamai suka ce la minkum khafiya ai la takhfa minkum awrat ba wata al'awar da za ta koyi a rana abinda ka koye a duniya to za a bayyana shi a rana duka malamai sun kawo waɗannan tafsiran ko tafsiri tafsiran su muhtamilai za su yi ɗaukar wannan mahallin ba wani abin da za a yi shi a koyi domin Allah madaukaki ma ya ce wa uridu ala rabbika saffan لقد جئتمونا فعادا كما خلقناكم أول مرة وأرضوا على ربك صفا sai a zo da su a bujiro da su ga ubangijin a tsakka tsawo tsawo kad ji'tumuna kun zo mana kamar yadda muka halicce ku dai dai ai kai kadai ka zo duniya ko ko da yan biyu ne ai kai kadai ne ka zo wa haka kowa kuma zai zo shi kadai a gaban Allah kuma shi za a masa hisabi sannan kuma sai kowa yi magana da Allah baka da baka sai dai wani maganar maganar ta za ta zama kalamu rahma kalama ce ta magana ce ta rahama tsakanin da Allah wani kuma kalami ne na azaba da kiyayya da tsinuwa Allah mana kuma sarki ya shirye tattauna ya samu cikin waɗanda za su tsira a lahira Allah mu da hukunci ta tsare mu ma daga hitaji kwata-kwata da mun zo a ce kawai a wuce shi ne ya yi Allah mahasib na hisaban ya a cikin addu'a da mazan sama ya ce ka rika yi a ƙarshen tafiya a cikin addu'o'in da ake a ƙarshen tafiya Allah mahasib ni hisaban ya ya Allah kai mini hisabi mai sauki zan sama ya fassara al-hisabu yasir shine kawai da kano fiya sai mu je shi majalisa ma ba haka ake ma wasu ba in an kawo an ce a tantance su sun zo kuma ana ganin sai shugaban majalisa ya ce har ma ya tara musu an tabbata na lahira ce da dan wani wani ya ce maka ka wuce je ka wuce ka tafi ina sai aiki Allah mana ku ke shirye da mu nan za mu tsaya sai Allah mana wuce ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi aya ta sha tara wacce kuma za ta yi bayanin ya hisabi zai zama ya za a raba littafi Allah mana wuce ya sa mu karfana mu da hannun dama Allah ya sa mu rika nunnunawa ai kama da jarabawa ina zuwa jarabawa wani ana zuwa cikin kenan sai ga wani na koyewa ba akwai damuwa ke ba mutum yana ganin abin nan kyau zai ga yana nuna ma mutane ha kuma ko abin da ban ji ba hadda hadda ne hadda alƙur'ani na ya halatta kun ji tambaye shi mutum yana hadda alkur'ani ya halatta ya karanta abin da ya kai izini talatin a rana ɗaya shine sai na ce ya halatta akwai hadisi da manzo Allah su kuma yace wanda ya karanta alkur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba to malamai suna da tattaunawa a game da wannan hadisi suka ce fahimta aka ce ba zai yi ba amma dai karantawa ba a hana a karanta ba mun gane sannan an samu wasu daga cikin sahabban annabi sallama kamar sayyidina Usman ibn Affan riwayoyi ingantattu sun tabbata sayyidina Usman yakan sauka a rana daya yakan yi karatun alqur'ani ya sauka kai riwayoyi sun zo ma sayyidina radiyallahu anhu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yakan yi qiyamul layli da sauka daya sai malamai suka ce wannan na nuna ba annabi sama ya hana karantawa bane abin da ya ce shi ne mutum ba zai fahimta ba in mujarradin karanta alkur'ani za ka yi dama ba maksudin ka fahimta ba a wannan karatun to mutum zai iya karanta amma dai abin da aka fi so mutum ya karanta alkur'ani ko asalan na na yi sharafi Allah ta'ala an hadana na ummu salama dukkanin su su goyi ko hadisi cewa salama kira a samurat talati manzon sallama ya mutu wa yaqifu ala wuqufil ayi annabi sama yana cika almadu tsadiri baya karatu gudu wanda zai sa har ya rage madda tsadiri sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsayawa akan aya har ma na na ummu salama ta ce kanat qira'atu mufassara da za ka iya bin manzal sama yana karatu kamar za ka iya ma mutane fassara الحمد لله رب العالمين haka ina tafiya daki daki baya karatun gudu to kaga alkhairu fi ittiba'i sunnah amma dai ya halatta mutum amma dai abin da yafi mutum ya tsaya yayi karatun alqur'ani daki daki rana mun kai izifi goma a matsayin mutum da mai hadda alqur'ani kullum kai izifi goma za ka cikin kwana shida kullum ya yi zubi goma zai kwa sauka a kwana shida tilawan mutum haddasa sabu za ta zama mai karfi ki kullum za ka yi za a zubi goma ka rike haka a matsayin ka na ma'addasi kafin abubuwa su zo da ta kuɗe yi mana ana ta ja akwai ta ja kuɗe ba sai ka nemi ma izibi ɗaya wata ranar ta da ya kasa haɗuwa duk ku je ku tambaya ku shi yasa lokacin da ake hadda ake son ka yi hadda da gaske wannan shawara ce ga masu yin hadda qurani lokacin da kake hadda kai da gaske ka rika muraja'a kada kai sakaci da muraja'a domin akwai shawagin ko ka ko ka so za su da ranar izini dai ka samu zai mutum ka jela can la yau da irin hada izini daya amma da can shi zama nufi ba sai mutum ya zafi goma zafi ashirin a rana ɗaya ka na walekun na in muna nan inda Allah ya ga dama muna nan inda Allah ya ga dama inda Allah ya ga dama a nan miki manzo Allah sun zama ko Allah ba su bayani ko kuma muna ina ba eh, an ce za a canza ƙasa mu kuma muna ina Allah ya sani hmm. Hmm. ai shi aljani ne ai shi shedan aljani ne qur'ani ya faɗa eh kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimin bada, saboda shi shi zufa aljanni yake da ita saboda tunda Allah ya ba mu labarin shi aljanni ne sai tashi da sufa shi ta aljanni ne eh kuma an shiga wuta da sufa shi ta aljanni zai shiga wutarsa har ma kuma a yi musu da shi da ‘yan wuta ‘yan uwansa Allah ya tsare ya faɗa su faɗa ya ce ni kun ganni ne ai ba ku ganni ba eh, ce ni ba ku ganni ba kaga shi yasa Allah ya ce masa alwaswas alkhanna alkhannas almutatattir yuwaswisu thumma yukhanni yatakhannas mun gane wani can sun ji mafa duka gabaki ne don Allah hmm, Allah ne ya ce hmm. eh, ba shi da alaƙa ita wannan ƙasa tasu hujjarsu suna cewa shubuharsu ƙasa ce da aka kashe jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce karbala ai wuri ne karbala wasu masu tarihi suna ganin ma shi sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu shi ya saba wajen suna wasu kuma suka ce a dama sunan sa kenan sunan wajen kenan amma shi sayyidina al-husayn da aka zo wajen Ya yace aina nahnu Kuna. a ina muke a nan sai suka ce karbala yace subhanallahi karfun wa bala'u karfun wa bala'u su shi ne suke ɗibo wannan ƙasar suke amfani da ita suna ce mata atubatu qahira suke sujada a kanta ba ta da alaƙa da wancan maganar lahira su ba su alaƙanta da lahira kawai dai falala ce ta sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu suke cewa saboda haka akan ta tunda akan ta aka kashe shi saboda ita za ta amfani da ita wajen sujada نعم امم yana baka ka'ida duk abin da ya shafi lahira haka yi ke haini tsaya in ka samu nasi ke ka fada amma abin da baka samu nasi ba kuma abu ya shafi gaibu lahira gaibu abin da manzo da su sama ko Allah suka faɗa mana a cikin alqur'ani da hadisi to ne aiki da shi abin da ko ba a yi ba a ce mu je ne ta tambaye tambaye suna ba ce ba ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a yi kaza to sai mutum kuma ya shiga wani babi na molanka sai lahira kuma ta koma kamar ana jira. Eh, nasi ake bukata duk littafin da ake aka rubuta a kan lahira da baki ɗaya nassusa ake kawo ba istihari ba wani da zai zo ya ce ai shi yana ganin abu kaza za a yi ba kamar abu ne na hukuncin ciniki ko na hukuncin kaza a duniya zai shafi lahira ka bari in kana da nasu ke ka faɗa in ba ka da nasu daga Allah ko ma'aikin sallallahu alaihi wasallam to kai shiru ka tsaya kafin da ni laqad ahsana man intaha ila ma tabi'a in ka tsaya iyaka inda ka ji to ka kyautata ba kanka kuma ka kyautata ba addini kuma ka huta za a zo a ce ka faɗi abin da ba ka ba da ka yi batun na dai faɗa maka na annabi Musa alaihi salam hadisi sahihi ya tabbata cikin Bukhari in akwai wasu nasosan da suka faɗi waɗanda aka ware to sai mutum ya faɗa yana da hujja wallahu a'lam to kai ma ka ce ko magana ce ko hadisi akwai na annabi ibrahim ba ni ne na faɗi ba ko to ka ji dai na annabi Musa alayhi salam sai ka je ka bincika na annabi Ibrahim ko mu je mu bincika na annabi Musa ne na cikin sayyidul Bukhari ya cikin kitabul Wani. shi shedan <laughs> kai ai shedan shedan ne wato Allah bai halicci wata fitina da ɗan adam da bashi ba Allah Allah bai wata fitina da ɗan adam ba kuma da hikima Allah mana kuɗi da take shi yasa malaman aqida wasu malaman aqida idan suna bayani akan ta'lim dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya halitta sai su kasance hashe ɗan ma yana da fa'ida a halittar man ko fitina ne ka kalli yadda Allah madaukakin sarki ya halitta annabi Adam Sun farko ka kalli irin gwagwarmayar da annabi Adam suka yi da shi ɗan fa lokacin da za yana cikin waɗanda suka yi jayayya da Allah madaukakin ke ce zai halitta annabi Adam shi lokacin yana cikin mutanen kirki eh, yana cikin halittun kirki shi shedan yana tare da mala'iku amma shi ba mala'ika ba amma duk umarnin da ake ba su tare ake ba su aka zo aka halitta annabi Adam alaihi salam kun ga kun yi jayayya da an ce za a halitta shi yanzu ga shi an halitta shi to yanzu bari a gwada ku kuma duk sunayen abubuwa a za sai suka kasa faɗi sai aka ci annabi adam ya faɗi sai ya faɗa duk ku fara kuma yi jada ku gaishe shi sai shi dan ya ce ina shi ba zai yi ba kaji kuma ko ba za ka yi ba eh ba zan yi ba saboda me khalaqtahu min narin خلقتني min نار wa من min tin ka ده daga wuta shi kuma ده halitte shi daga yau a kiyasi ba da na شي a غن وي karama shi yana ganin wai wuta ta بده يتجدا daraja da daga shi ba zai sujada ba ga annabi adam yake na Allah ya ko با da kai ne ba za biyayya ba kuma kai bai fice ne zinar har zuwa ranar tashin kiyama bakin ya ce na tuba sai ce Allah kamun wani lamuni daya Allah sai ya tsoka zurni ila yau yau a sai kamar da sai ranar tashi a kiyama nan take ce ma Allah to tun da ka bar wannan dama wannan wannan ya nuna annabi Adamu ya ce wallahi zuriya ke na halakar da su ya ce ma Allah wallahi ke na ya rantse da Allah fa bi iddatik لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وإن سنة أرأيتك هذا الذي كرمته علي لأحتنكن ذريته إلا قليلا أو أن وجدت ولا أذلنه ولا أمنينه ولا آمرنه كجبر كي وتبت اللارة جبا ai wanda ya san larabci ya ji wannan lugudan to zai gane abin da ake wala ubillannahu wala umanniyannahu wala amurannahu fala yubtikunna azan al'an'ami wala amurannahu fala yughayyirunna khalqan a gaban fa Allah yake wannan bayani wala ubillannahu wallahi ina fata wala umanniyannahu ina ta musu buri tara duniya wala amurannahum wallahi sai na umarci su fala yubacci kunna adanal an'a sai sun rika yanke kunnuwan dabbobi suna yin tsaji wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wallahi sai na umarci su rika canza halitta Allah sai namiji ya ji ya zama mace sai mace ta ci ta zama namiji duk fa wannan aka gama aka ce an ba ka wannan dama annabi adam yana cin aljanna aka ce to wannan kuma kiyin ka tun daga nan fa shi dan ba ku annabi adam an ba kuma annabi adam umarni daya aka ce da wannan komai na aljanna nan ka ce amma ban da bishiya daya aka nuna ma annabi adam bishiya aka ce ban da ita sai shi dan ya zagayo yau ni na kuma da minan lafiya za a kai da wannan ma ni nasiha ne ke musu wai shi ɗan ne ke ma annabi adamu nasiha wallahi nasiha ne ke kaɗan ɗana mara ko ɗan kaɗan kaɗan eh to shi ke har irin jari jaye fa'azat lahu bal insanu fa akhrajahuma mimma kana fi kina ran nan yanzu da annabi adam alaihi salam suka ci wannan bishiya kina Allah ya kore shi wannan إذا قرآن بيت يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا قول يا آدم كم بني شيطان يفتنهم هذا فتنة كنا كما أخرج أبويكم من الجنة كما يدي يفتد بابوكم من الجنة sai Allah madaukaki ya sa shi nan ba a ganin sa amma kuma sai Allah madaukaki ya bashi wani mulki a cikin zuciyarka zuciya wadda aikinta a babi na ruhi ba za ka ce ga yadda zuciya take aiki ko a wannan inda baka san inda zuciyar nan ya take aiki ba sai Allah marubuci ya ba shi dan sulfa ya ba shi iko ya shiga cikin zuciyar mutum ya masa sake-sake kaji tun daga nan aka samu matsala idan Allah ya yi ma mutum ludufi na alkhairi to sai ya wakkala mala'iki da Allah ya wakilta ya kula da zuciyar mutum sai ya zama ya sa zuciyarsa ta zama a ce ta take duk abin da Allah zai so sai duk abin da Allah yake so sai sai in kuma Allah ya sa shedan yana da iko a ciki shi ya mamaye zuciyar sai ta zama gaba ki duk abin da Allah zai so ita kuma zuciyar shi take duk abin da Allah ke so shi ita kuma zuciyar ita take shi take ce sannan kuma sai zuciya ta uku ita ce wadda ake jari in da ta tsakanin shedan da bala'i ne wani zubin sai mutum ya afta dan ya ci nasara a kan can kuma sai Allah ya umarci mala'ika sai ce ya taimaki ya ba mutum kuwa da izinin Allah shi nan sai kuma mutum da nan sai ya farka sai ya gane abin da ya aikata ba daidai ba ne nan kuma sai ya lura shedan shi kuma sai ya yi ta to haka za a yi ta yi haka za a yi ta yi to shi ne shi zai yi kai ka yi niyyar za ka yi abu don Allah amma kawai sai ya saɗa ɗauke ce ai san karatun nan ma da kake zuwa ba don Allah kake zuwa to manzon su sama ya san shi na ya ce da ka ji irin wannan a zuciyarka ka bar shi a zuciya sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika fi ma a'lam wa a'udhu bika wa astaghfiruka fi ma la a'lam kike ya Allah ka tsare ni kan hada ka da wani abu a cikin bauta a cikin abin da ban sani ba ka tsare ni abin da na sani kuma ne ya Allah ka gafarta mun ko da ne riya na sani to ya Allah ka gafarta mun nan ka samu kan da ganci game da riya sannan kuma ka ci gaba da aikinka sai shi ɗan ne ta kunci ta kunci ne ta kukula ta kukula bakin ciki ya je duk yadda zai yi to haka muke da shi nan yaƙi ne yaƙi ne gagari tsakanin ɗan adam da shi nan shi ya sa manzo Allah sallama ya karantar da mu nau'ukan zikiri Qur'ani ya karantar da mu zikirora yadda mutum zai zama yana hatta fushi da kake gani al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi sahihi wani mutumin yana ma dan uwansa wa'azi wannan dan uwan nashi yana kumbura sai manzo sai ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid wallahi na san kalmar da da zai faɗe ta yanzu wannan bakin cikin da hushin da yake yi zai tafi sai ce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim la dhahaba anhu ma yajid da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim shi ke da magana ta ƙare sai zuciyar shi ta yi danyi har wannan magani ne manzon Allah sama ya ba mu Qur'ani ke ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khala eh ga ta'awidat nan isti'adat da yawa din na neman tsari daga shekar sannan kuma mutum ya rika matsa ma yana ma kansa tarbiyya yana danna zuciyarsa akan abin da shekar zai ce masa yayi da haka ne ake Da dama ita wannan rayuwar ba daɗi gare ta da matsa ma kansu haɗa da shi wannan su ne a takaice hanyoyin da mutum zai iya bi ko da shi shedan ya zo yana ɗarkasa masa a bacin zuciya ya karyata shedan ya ci gaba da ibada sai da dauna ka zo nan masallacin yau ka yi tambayar da zaunan matasa sai ta je wurin ce ba a naɗa ka ya kana da nasi ne za ka kare mu da shi a yi an gane tambayar yanzu dai nasi ake nema da abu ne Eh, alayhi salam. yawwa ka fito nashi shine farkon a man amman yukta bayan ka fito da magana to ka ji na annabi Ibrahim shine ka samu mutane ka bayyana shine farkon wanda za a fara samun fasi ba farkon wanda ya fara aka sa rai ba kwarai da zaka Allah khairan kaga saddauna ya kare biyar shi ba sarauta kawai ya tsaya ga siyasa ga sarauta amma ba sun ce ba a nada ka ba shi ne ba ruwa na shi kiɗin ne yake ba a naɗa ka ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in